tara ga watan sha biyu watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1447 wadda ta dace da 26 ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara 2026 kamar yadda jiya wajen karatun ابتداء الصراط المستقيم wadda muka ce min ta'jil na karatun littafin sai bayan sallah muka karanta kutayib na muhammad bin salih al-munajjid qal munjid qal munajjad duk ana fada amma dai shi malamin ina rubuta al munjid wanda ya kan fa'idar waɗannan kwanaki ko wannan rana ta arfa 55 fa'ida fi yawmi arfa muka ce yau insha Allah za mu kammala karatu wannan kutayib a wannan masallaci mai albarka a wannan lokacin da muke karatun tafsiri shi ma kenan karatun tafsiri sai bayan sallah insha Allah Allah ya taimake mu ya sa mu dace jiya mun ji fa'idoji 25 yau insha Allah za mu tashi fa'ida ta 26 الفائدة السادسة والعشرون فائدة أشرين لشدة رانر أرفع ينبغي تعاهد الأهل والأولاد ومن للإنسان عليهم ولاية بصيام يوم عرفة يا ya أكن دك أبا دك مجدن شي duk waɗanda waɗansu mutane ke ƙarƙashinsa yana kulawa da su ya lura akan cewa sun yi azumin yau rana arfa walƙiyami qiyami lat kuma yi ƙoƙari ya ga cewa kowa ya tashi yayi sahur jiya mun ji cewa eh, fa'ida ta ƙashirin da biyar cewa kowa duk wanda zai azumin arfa ikwana da niyyar zai yi amma abin da ya fi ya tashi yi sahur a lokacin sahur sai sake jaddada niyya to duk wanda yake na gaba mahaifi ne mai gida ne wanda wasu ke ƙarƙashinsa ne to in lura in mai da hankali iga cewa waɗannan suke da suke ƙarƙashinsa sun yi wannan azumi na arfa kuma ya tashe shi sun yi sahur kana sa'id ibn jubair rahimahullah yaqul sa'id an jubair Allah ya ji kansa ya kasance yana cewa aiqizu khadamakum yatasahharuna li sawmi yawm arafa ku tayar da ku farkar da masu muku hidima saboda su yi sahur ranar arfa yau kenan السابعة والعشرون فائدة أشرين لبقوي إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة أو سبت فلا مانع من إفراده بالصوم ولا يكره إذن رانا أرفع تداتي تفاضوا رانا الجمعة كو رانا أسبر تباب أبند زي هنا أكدي تشوى نرانا لين أزمي كما باقي مكروهي بني فهو يصومه لأنه من الأيام التي يشرع صومها musulmi zai azumci wannan ranar saboda ranar na daga cikin eh, kwanuka da aka shar'anta a azumce su lali annahu yawm juma'atin aw sabt ba wai zai azumce su dan ranar juba ne ko ranar asabar mun fato wata ka'ida wanda ya kamata mutane su ringa tafiya akan ta shine duk ibadar da take tana da sababi to wani nafsi da yazo ya hani akan ta baya tasiri akan wannan sababin an gane duk wata ibada da tana da sababin a yi ta sai wani nafsi ya zo ce kar a yi ibada a yanayi iri kaza to ita wannan za a exception nata misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ɗayan ku ya shiga masallaci kar ya zauna sai yayi nafila raka'a biyu wannan sunanta tahiyatul masjid sababin ta shiga masallaci to da sai ka haɗu da nafsi kuma annabi ya ce babu sallah bayan sallar asuba har sai rana ta keto babu sallah bayan sallar la'asar har sai rana ta faɗi to wanda ya shiga masallaci shi wannan an fitar da shi daga ciki saboda nafilar masallaci shiga masallaci ko zama masallaci sababi ne da ita an fahimta to sai ka gano wannan to sannan ko ta ka'ida ita ma ta gabata mun faɗe ta duk ranar da aka ce kar ai azumi a cikinta sai kuma ta fado a ranar da an shar'anta wani azumi na musamman a karan kansa general abu to idan ta faɗo wannan ranar ba za a ce ba za a azumce ta ba misali hadisi ya zo cewa nabi ya ce kar ku azumci ranar asabar sai dai a cikin abin da aka farlanta a kanku to wannan in muka zo ranar arfa ita azumin ranar arfa rana ce da aka ware saboda wani azumi na musamman to yanzu wannan ranar da ta fado asabar ba sunanta asabar sabar bai sunanta ranar arfa an fahimta ta fado ranar asabar ba ranar asabar ba ce yanzu ta zama ta tashi daga ranar asabar ta zama ranar arfa a makon da ya wuce sunanta ranar asabar mai zuwa ma sunanta ranar asabar amma yau da ta fado ranar arfa sunanta ranar arfa sai ta fado ranar juma'a annabi ya hana yin azumi ranar juma'a kadai wanda zai azumi ranar juma'a ko yake so ya azumi ran juma'a to lalle ya azumi ranar alhamis ko kuma ya hada da juma'a ko kuma juma'a ya hada da asabar an fahimta to da haka idan ta fado a ranar juma'a arfa yanzu ba sunanta ranar juma'a ba sunanta ranar arfa ina fatan mun gane to wannan ka'ida sai idan mutum ya fahimce ta to zai samu sauki a cikin al'amura masu yawa to dai idan waɗannan ranaku suka faɗo ko ranar arfa ta faɗo a ɗayan waɗannan ranaku ba, haramun ba ne a azumce ta wannan shi ne abin da malamai magabata suka tafi a kansa ibn hajjarin al'askalani khatimatul hufar a cikin fatul bari juzi na hudu shafi na da 234 ya yi dogon bayani akan wannan haka nan a cikin fatawa na ibn bas allah ya ji kansa juzi na sha biyar shafi 414 ya yi bayani haka nan fatawa bin wasu juzi na 20 shafi na hamsin 58 الثامنة والعشرون فائدة عشرين لتقوى ترانا الأرفع من كان عليه قضاء أيام من رمضان وأن أكي بنسى وأن سبحانك رمضان رامور أزم رمضان فلا مانع من صيام عرفة بقصد التطوع تباب ليتي أكنسى يأزم رانا أرفع أمتين تدوئي ثم يقضي ما عليه بعد ذلك باين إرام أبن ديكي كان سنعزم رمضان فصوم التطوع جائز قبل قضاء رمضان على الصحيح اما غنا ما في إنجان تتم غنغنم اما غنغنون علمي يا حلتا اراما اكو اي أزمن تطوعي كما ده انا بن متن أزمن نافلة ولانه صوم معين كما صبوا لشي أزمي مثالي نرانا أرفع wani azumi ne da an ayyana shi ina da lokaci na musamman ya mutu ya futu bi fawati yaumihi in ranar ta gushe ta wuce to ta wato ta wa mutum wal qada'u muwassa shi ko ramuwar azumi ina da lokaci mai yalwa tsawon shekara tun daga ramadan har sha'aban na baɗi kana da dama da zaka rama azumin da ake baka sabanin ainihin azumin rana arfa shi a yau kawai duk wanda bai azumin rana arfa ba yau to bai azumin arfa ba an gane a tasiratu wal 20 fa'ida ta 29 man kana alaihi qada'u ayyamin min ramadan wanda ake bin sa ramuwar ramadan fa sama arafata bi niyyati qada'i yawmin minha sai azumta rana arfa da niyyar ramuwar ɗaya daga cikin waɗannan kwanaki da ake bin sa na azumi sahha qada'uhu wannan ramuwar da ya tayi wa yurja an yanala sawaba arafata inda ba'd ahli al-ilm wasu malamai ma suna ganin zai kuma samu ladan azumin ranar arfa fa yahsulu lahu ajru arafata ma alqada sai zamanto ya samu ladan azumin eh, arfa tare da kuma ya rama azumin da ake bin sa wabihi afta shaykh ibn usaymin rahimahullah wannan ita ce fatawar ibn usaymin Allah ya ji kansa amma ya saba sauran malamai an gane ya saba sauran malamai shi azumi lokacinsa mudayyaf ne a rana daya ba za ka yi azumi fiye da daya ba an fahimta ba kamar sallah ba ce da a rana ɗaya za ka yi fiye da ɗaya ina fatan mun gani za ka idan ka zo masallaci za ta da sallar asuba misali sai kai niyyar kuma wannan sallar asuba da za ka yi ita ce kuma ta tahiyatul masjidinka to wannan ya halatta an fahimta sai ka samu ladan da hiyatul masjid kuma farillar da take kanka ta sauka saboda sallah na iya maimaituwa a rana fiye da sau ɗaya. amma azumi ba iya maimaituwa a rana fiye da sau daya dole azumi ɗaya za ka to da haka kuma wannan ina da ƙarfi ƙarfin da ɗayan ba zai iya ɗauke shi ba to da haka ba za ka yi a madadin wancan a madadin wannan ba ko ka ce ka yi wannan a madadin wancan sai ka haƙura amma da su ya zo ɗaya to sai malamai suka ce za a iya yi idan ba ka fara ba ce ko ramuwa misali sai ka zo kana so za ka yi azumi ranar litinin ko kana azumi litinin alhamis litinin da nan ko alhamis sai suka fado a cikin ayyamul biyu ranakun cikar wata to suka ce wannan za ka iya niyyar azumin da ka saba yi na ranar litinin za kuma ka iya haɗawa da niyyar ayyamul biyu ka ce wannan rana tun da tana cikin ranakun haske kuma ina so na yi niyyar wannan azumin suka ce to wannan karfin su iri ɗaya ne duk nafila ce saboda haka za ka iya samun lada guda biyu ina fatan mun gane to dai wannan matsala bin usman shi ya ya ba da fatawar cewa ana fata wanda ya azunci rana arfa da niyyar ramuwar ramadan da ake bin sa zai kuma samu ladar azumin rana arfa الثلاثون فائدة تتلاتين لكن الأفضل سيدي أبن ليفي أن يقضي ما عليه من الصوم في غير يوم عرفة يرام أبن لك ابن سنة أزمي بارانا عرفة با فيصوم عرفة بنية التطوع سي أزم عرفة دنية التطوع ثم يقضي ما عليه دقباء يرام أبن ليكي كنسا ليجمع بين الفضيلتين سبو دي حدث كان فللا قدابيو فضيلة القضاء وفضيلة صوم يوم عرفة falalar ramuwa da kuma falalar azumtar rana arfa wannan kuma ita ce fatawar fatawar lajnatul da'ima wanda ya zo a juzi na goma shafi na 398 ya haka bayan ce da ku shi malam muhammad salim al-usaimin ya saba wa sauran malamai alwahidatu was-salasun fa'ida ta 31 ta rana arfa man kana musafiran wanda ya kasance yana halin tafiya fala ba ba'sa an mu arafata ma lam shuka alai babu laifi ya azumi rana arfa muddin ba zai sha wahala ba amma idan ba ranar rana arfa bane to in ba ta kama ba ba so kuma zaka yi tafiya musamman idan doguwa ce a ce zaka yi azumin azumi a cikin an gane ku to kuma ko azumin ramadan ne in dai ko ba za ka sha wahala ba an fi so in dai tafiyar tana da tsayi ka ajiye azumi an gane zama saɓanin rana arfa saboda shi rana arfa rana ɗaya ce an gane ba mai mai tuwa shekara babu wani lokaci da zaka ce to ga wannan lokacin bari rama wancan azumin da rana arfa da ban yi ba asali ya tuwa 30 fa'ida ta 32 man mana ahu uzuru min siyami yawmi arafa wanda uzuri ya hana shi azumtar rana arfa kalmar yubi wal ha'idu wal murdi kamar mara lafiya kamar mace da take al'ada ko da take shayarwa wa kana min adatihi siyamuhu hukun am amma kowace shekara kuma ina yi falakul ajru bi niyyatihi to yana da ladan wanda ya azumi ranar arfa saboda niyyarsa da yake da ita ta da ba don wannan uzurin ba da zai yi wal yahris ala a'malil birri wa asbabil maghfirati al-ukhra amma kuma duk da haka yayi kwadayi wajen kiyaye ayyuka na nagarta da sababan samun gafara waɗanda ba azumin ba ayyau din akwai abubuwa da da za a yi ko saboda neman gafara za mu zo mu ji wasu ma daga cikin insha Allah fa fil ya zuwa cikin hadisi idza marida al-abdu aw safar idan bawa i rashin lafiya ko i tafiya kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha za a rubuta masa ladan kwatankwacin abin da ya kasance yana aikatawa lokacin da bai yi tafiya ba lokacin da yana da lafiya kaga musulunci ya bashi bonus kenan ko ko mu ce an bashi pension ko mu an bashi gratuity wannan hadisi yana cin sahih bukhari hadisi mai lamba 2996 to da haka annabi ya tabbata cewa kana habbul a'mali ilayhi adwamuha mafi soyuwar ayyuka zuwa ga Allah wadda me ita ya dawwama akai a gane ku kada mutum ya ringa wa Allah sharuwan daidai wajen ibada ran da ya ga dama yi ran da ya ga dama ibari a duk wata ibada da zaka yi to ka san za ka iya yin ta tsawon rayuwarka kuma karka kirgire ta da kanka an gane ku to wanda aka shar'anta din ma ka gama da su ne ai wannan ita ce rigimar mutane sai ka zo ka ga waɗanda fa aka ce ma a yin fa akwai da yawa ba a iya yi to amma kuma wani yana zuwa yana sake kantamo wani abu shi a karan kanshi bayan a cikin abin da aka shar'anta akwai wadatuwa su kansu ba za ka iya kiddige suka ce ka bibiye su ba gaba daya da haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma amartukum bihi fa atuni minhu mastata'tu abin da na umarce ku da shi ku yi iya inda wanda za ku iya an gane ta yawan da za ka iya to sannan mu daina discourage sagarwa da mutane gwiwa samun musu sanyin jiki za ka ga mutum ina kokari wajen abin da sai a ce wani kai baka hutawa ko to idan irin dama ta kenan shi sai ce sai irin dama ta zai yi ne idan ni na da kasala kuma sai ce shi sai ya dawo iri na Allah ya sa kun fahimta a ba a haka in ka ga mutum yana aikin alheri kai da ba za ka iya ba karfafe shi kuma ka yi abin nan da wasu suke cewa na Allah ya sa ba shin ku ka sai idan ka ji mutum yana Allah sama dan ku to kasalalle kenan an gane kasala ta zo ke rana Allah ya saba a danshinku Allah ya ganar da mu as-salisatu was-salatun fa'ida ta 33 ihris ala an tagruba zunubuka yawm arafa ma'a ghurubi shamsihi kai kokari ya dan uwa musulmi ranar da yau arfa da zata abin nan in rana ta tashi faduwa ta fadi tare da zunubanka kare zamanto rana ta faɗi da sauran zunubi a kansa ka yi ƙoƙari duk tarkata maka ta tafi da su to ai ka san ta fi ainin hamiya ko to shi kenan wannan zunuban naka ta ɗauka ta je ta zuba maka zuwa cikin wancan ruwa wanda duk abin da ya shiga cikinsu ya dulmiye kenan ranar ma ta shiga dulmiya take an gane ku الرابعة والثلاثون فائدة 34 له يبدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات al-maktubat min fajr yawm arafa li ghayr al-hajj ana fara kabarbari wanda suke suna da kaidi daga bayan sallar asuba ta yau na kai sallama ta ranar arfa ga wanda bai ji aikin hajji ba an gane ko ka kamar yau sallar asuba ana idar da sallah Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما يتسوء wanda kaga inda aka saba sai gobe bayan bayan sallar daga sallar azhar ko za a fara to sunna ga wanda bai je aikin hajji ba yau zai fara bayan sallar asuba alhazai wanda suka je aikin hajji sune za su fara daga gobe bayan sallah azhar ko daga sallah azhar an fahimta to waɗanda ba su ba kenan da sallar asuba in Allah ya kai mu sallar azhar yau sai a fara an gane ko kuma kowa ya bude murya yi kada kuma ba da hayaniya ba wanda bai ji karatu ba gaba man ba gaba hazu wanda ya ji karatu shi kuma yanzu hujja ta hau kan shi babba abin muke samun sakaci a kansa ba ma gano wannan karatun da muke yi hujja ce gare mu ko hujja ce a kanmu ina fatan mun fahimta da haka sai ai ta karatu amma ana tafi ana yi barin karatu sai ka zo ga karatu ana ta yi amma ina karatun yake sai ka ga babu ta rahala Muhammad ali ko muhammadu abdu da yi tafiya ya yawo a duniya da ya je kasashen turai kasashen yamma sai je ga tsari mai kyau malam tsariyar na musulunci cika alkawari ne girmama bako ne lura da lokutan ayyuka ne duk wani abu da aka ce za a yi ana ba shi muhimmancin abin da ya kamata kamar yadda umar dan khattab yake cewa "Iza kun tafi amrin fa kun fihi sai ce islamun bila musulmi ga musulunci ba amma ba musulmi da ya to kuma kasashen da musulmai suke da yawa sai zai gaba ragada mala iga ta cibar kate sai ce musulmuna bila islam ga musulmi amma ba musulunci saboda ne saboda an bar karatu daban an ɗauki ayyuka daban an fahimta shi wannan ilimin da kake da shi dan wa mai albarka wato abin da ya raba ka da jahili wanda ba shi da shi shine aiki da shi don kana da ilimi yi aiki da shi ba sunanka jahili wanda bai san kana da shi ba zai cika ga wani jahili ko fahimta jama'a saboda aka wannan karatun da ake mu fahimta ɗayan biyu ne fa ko hujja ne gare ka in ya zama hujja gare ka to ya jagorance ka zuwa rahmar Allah in ya zama hujja akan mutum to ya tunkuɗa mutum kenan zuwa ga azabar Allah Allah ka tsare mu to da aka sai mun lura abu na biyu akwai masu jin nauyi na yin aiki da karatu sai mutum ya ga to yanzu a ce dan ni kadai ne nake akwai wannan ko don aka je lahira Allah sai ka kai kadai ka sani sai Allah ya ce ah to kai kadai na sanar ya za ka yi su dubu sani ba yanzu haka dalilin yin kama shine ma zai sa wani ya sani ko to kuma ga annabi yana cewa ballighu anni walau aya da kuka sani ku sanar ku isar da shi a madadina ko da aya ɗaya to yanzu haka wani dalilin yin ka ne zai sani in ba kai ba ba zai sani ba to kuma ba kai ba to sannan wani abu ku sani abin da yake bayyanar da ilimi shine aiki duk ilimin da ba za a aiki da shi ba to an boye ilimi kenan Allah kuma ya yi kashe ni ga masu boye ilimi ya yi kashe ni ga masu boye ilimi ko bai ba ya yi kashe ni ga masu boye ilimi to da ka jama'a in ka san abu ka yi ƙoƙari ka yi aiki da shi to yanzu gashi kaga da ba mu san ana yin ana fara kabarbarin nan bane daga sallar asuba ta yau to kaga amma kaga daga yanzu duk wanda bai je haji ba mun sani ko daga ranar arfa asubar ranar arfa ana idar da sallah assalamu alaikum daga liman har kowa الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أمامي تاسو an fahimta to muna yi kuma sai kaga kowa kuma ya dauka yana yi wannan ɗaya daga albarkar izala kenan ko ɗaya daga albarkar izala kenan da ka kawo abu kana yi in an fara cewa kaza kaza kaza zaba ido kana nan sai ga kowa ina yi ko da muka fara tahajjud garin nan me ba faɗa ba izgili nawa ne ba yi ba sai ka zo shi a sallu zakaddare wai masu sallu zakaddare wai ɗan kira ake mana an fahimta ta yanzu akwai yadda ba yi an yi da an ce riya ma muke yi yau sallar da ake tariya sai an sa Allah su fika <laughs> ko to yanzu akwai da ake yi ba sa Allah su akwai wani masallacin ba su da latifika tsawon shekara amma yadda ramadan ya zan zaba da tahajjud sai ka ganta da latifikoki suna na inda kake ganewa da ramadan ƙarshen ramadan za ka ji gari ko ina yami ya ɗauka to abin da ake cewa ko ku yi shine ku yi sunna din an fahimta daurin aure a masallaci annabi yace a'linu hadha an-nikah waj'aluhu fil masajid wadribuhu fihi bid-dufuf da la muka fara daurin aure a masallaci yanzu akwai mutanen da ba su daurin aure a masallaci eh. an fahimta to da haka haka ika mata kurin ringa duk sanda aka samu karatu aka samu ilimi to I put in nashi into practice a executing nashi ai fito a bayyana shi a yi shi kuma kana cewa ni kadai ni kadai ni kadai sai ka koma ka tambaye kanka annabi suno suka fara musulunci annabi suno suka fara musulunci shi kadai ya fara ta yau mutum nawa ne musulmi akwai wanda san adadin musulmai wa duniya to a lissafin da ake na ƙaryar ma na duniya a biliyan biyar al'umma biliyan biyar da ake da su a duniya biliyan biyu musulmi ne ragowar biliyan uku su muka bar wa sauran kenan duniya yanzu islam ne an duko muslim ne an duko to da haka haka ya kamata walil haji min zuhri wa min nahar shi ko alhaji daga azhar zadar sallah gobe kenan zai fara wayan ta ibada asri salasin ayyam tashrin za a daina zuwa bayan sallar la'asar ta ranar karshen kwanakin yankan yanka kwana na uku kenan da sallah wasu malamai sun ce zuwa sallar isha wannan rana kuma ita ce magana mafi inganci alhamisatu wasu fa'ida ta talatin da biyar ta ranar arfa du'a'u yawmi arafa turja ijabatu addu'ar ranar arfa karbabbiya ce fal iksar al iksara min addu'a'i bi khairai dunya wal da haka yace ina zaburar da mu zaburar zaburarwa sosai ma yawaita mu yawaita kwarai wajen yin addu'a kuma mu roki Allah alherin duniya da lahira والانتهاد du'a, الدعاء مي kokari wajen addu'a ma raf'i yadayn tare da daga hannaye watadarru'i wal ibtihali wal buka tare da kankan da kai da naci da kuka ga Allah subhanahu wataala an gane ku i kokari yau duk motsinka ka sharraɗewa Allah idan ba idan uba ne kai inda danka yake shagwabewa idan ina neman wani abu wajenka idan magidanci ne ka inda matarka take shagwaba in tana neman wani abu wurin ka wanda ta san kamar zai mata wahalar samu sai ta kamar sai ta maka kuka dan Allah ka ji wani abokin mu ne ya je zance ana zancen auren su sai ta ce za a yi kaza za a yi kaza sai ji abin yayi masa yawa ka sai idan ka dauki caji da ta ga zai abin ta ce dan Allah ka ji, ita sai ji ta kada masa zuciya sai ba wani abu za a yi an gane ku to kai ma haka za ka yi wa Allah ka sha gwargwabe kuma kai naci irin abin nan da ake cewa tashi kai Allah ya ce kai tashi ka cika na tashi na waya wata hula ce in an je maka ko ake je ce wani ya cika naci wai sai a jabe shi da shi wasu nan ta tashi ka cika naci to kai wa Allah irin haka to Allah zai baka khairu du'a du'a yawmi arafa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi imamu tirmidhi hadisi mai lamba 3585 yace mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar ranar arfa kuma hadisin kyakkyawa ne السادسة والثلاثون فائدة ثلاثين دشدة من المهم حضور القلب في الدعاء إنا دقاء ما في مهم منشي لو كتن لكي الدعاء إذا ما تنزو شارك تنا تارد كي هنك لنك ينا ولي وبلا كده كربك أفا آه ينزع بند الله يكي صوف iga kansa ka ko hankalinka ya koma kansa gaba daya walin qita'u anil mulhiyat ka yanke ka katse gaburan duk wani abu da zai shagaltar da kai wasti sha'aru qurbillahi wa karami ka dinga jin Allah ina kusa da kai kuma mai karamci ne zai baka abin da kake so fa hadha min azami ma yu'inu ala al-ittihali ila rabb ta'ala bi sirrin wa ikhbar wannan na daga cikin mafi girman abubuwan da kan taimaka wajen samun kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da gaskiya da kuma ainihin naci yankewa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala da gaskiya da kuma kankan da kai A atuwa salatun fa'ida ta da al-afdalu an uwa bil ad'iyati al-warida fi al-qur'ani sunna. abin da fi lokacin da mutum zai addu'ar ya ringa yin kotun. addu'o'in da suka zo a Qur'ani da su wanda suka zo a Sunna misal kamar rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ya ubangijin ba mai kyau a duniya ya ubangiji ba mai kyau a lahira kuma ka tsare mu azabar wuta kamar yadda yazo a sura ta 2 suratul baqara aya ta 201 kamar allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina اللهم اصلح لي ديني الذي ديني الذي هو عصمة أمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي فيها, فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر كما يرون هذا النعدوين ya Allah ka inganta min addini na wanda shine tsayuwa da tattarar amarina kuma ka inganta min duniya ta wadda cikin ta rayuwa ta take kuma ka inganta min lahira ta wadda makoma ta can za ta tafi ka sanya rayuwa ƙari ce gare ni cikin alkhairi kuma ka sanya hutu eh, mutuwa hutu ce gare ni daga kowanne shari'a. wa gairu zalik min al ya ma jamia da wani waɗannan daga addoyi da aka samu daga manzo Allah sallam da wajensa daga cikin magabata wanda sun tattare komai wa illa da azumin ahab in ba haka ba ka roƙi Allah abin da kake so ba dai kudi kake so ba yau Allah yana ba da kudi ni. ba mulki kake so ba yau Allah yana da ban mulki ka nema ba wata shuhura kake nema ba yau Allah yana raba ka ba ka nema ba wata kake so zaka aura ba ba wani kake so zaki aura ba ba kaza ba ba kaza ba duk Allah ina da ina da su taska taska an fahimta to ga yawa Allah kar ka boye an gane ga yawa Allah ga abin da kake so to shi kuma Allah sai ya baka musamman idan akwai alheri gare ka har za ka wani abin sai ka roƙa sai ka gaba ba amsa maka ba sai ka ga Allah ya hana ka ba hana ka yi ba ya tsare maka shirinsa ne gara ya hana ka da ya baka to shi kuma dan Najeriya kaga shaida ne aka haka ku sai ka ban Allah Allah banka zaka yi hana ka ya wata nan sai ce bari da ba shi ya gani ya za a yi sai a baka ka je ka gani sai ka zo kana cizon yatsa yanzu ba kasa ba halin da kasa kake ci ba kenan ko as-sabiratu was min al-maqlubati fil nabawiyya an abin dina daga abin da ake so mutum yayi a wannan rana ta arfa e kwaikwayi irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nema a wannan ranar na daga almagfira gafarar Allah wal rahma da tausayinsa wal itiki minan nar wal da samu samun yantuwa daga wuta wal afu wal afiya da samun kariya da samun lafiya wal ikhlas Allah ya arzuta mutum ikhlasi aiki dan Allah wal huda da shari'a wa tuqa da tsoron Allah da da'a gare shi wal afaf da kamewa wal gina da wadata was satr Allah ya sirfa masa asiri wal rizq da arziki wal hifz da kiyayewa was sihha da lafiya wal nasr da nasara wal amn da aminci wa azama zalik mafi girma da ya kamata mutum ya roka a yau ranar arfa al firdaus a'la ka roki Allah ya baka firdausi aljanna annabi ce ita ce mafi ficiyar aljanna su gaba daya wa lazzatan nazri ila wajhi rahman kuma ka roki Allah ya arzurta ka ganin fuskar sa ranar tashin alkiyama falnaj'alha min adiyatina yawm arfa, wannan din musanya su cikin addu'o'in mu da zamu a yau a ranar arfa. التاسعة والثلاثون فائدة تتلاتين ترى ينبغي استفراغ ينبغي استفراغ الوسع في الذكر والدعاء وقراءة القرآن يا كما تأي إيا أبن ذا إيا وجن ذكري دا الدعاء دا كراتنا القرآن وأنواع الأذكار دا صورا نوعك الذكري سلاشي دا النبي صلى الله عليه وسلم استغفاري حيللا حوقلا والدعاء للنفس والوالدين والزوجة والزوجة والأولاد والأقارب والأصدقاء والمشايخ والعلماء a kokari wajen yin addu'a ga kai kai kokarin yi wa kanka addu'a wa kokarin yi wa kanki addu'a kai wa aiwa mahaifa aiwa iyali aiwa 'ya'ya, aiwa ƴan uwa aiwa abokai aiwa ainihin shehun shehunan kai wa malamanka da sauran ma'abota ilimi wa sa'ira man lahum haqq da sauran waɗanda suke da haƙƙi a kanka musamman waɗanda suka ce kai masa kai musu addu'a barin ba da wani sako mai girma ina so ya kowa min addu'a Eh, na roƙa na eh, ina da waɗansu buƙatu ba sai na ce ga su ba ubangiji ya sani kai abin da nake so ka gaya masa Allah Ahmad Ahmad ya ce yana da buƙatu Allah ka biya masa buƙatunsa eh to ni ma insha Allah zan ce ya ya ubangiji duk wanda nace su mun addu'a su kai ni ma duk ne masa addu'a Allah ka biya buƙatunsu eh yau mi ta addu'a jama'a to sai ga kafin badi ha ba ba wannan zaka ake ba <laughs> kana zance kana tunanin wani zai zalunce ka kana jin tsoron wani ya zama shugaban kasa ko wani ko kaza duk kai watsi da su ka kama Allah ai da Allah ya bake mu ba ai zaman ba ranar arfa ta zo ko ai da an riga an yi zabe ta kafin arfa ya sha mu bismillah amma ga arfa an gani abinda Allah yake bukata mu gaya masa da gaskiya kada ka yi don son zuciya karka yi don duniya karka yi don kaza ka kalli abin da maslaha ce a wurin Allah an fahimta amma jam'iyyar mu ce siyasar mu ce kazan mu ne za a yi mana kaza a ka faɗi ka faɗi abinda za ka yi ka tsaya ka kalli Allah ka kalli maslahar addininka ka kalli maslahar al'ummarka an gane ku to mu yawaita addu'o'i wal hazra al hazra min at tafsir fi zalik ahir din mu ahir kashedi ma ne ta yana mana kashedi kada mu gaza a cikin haka fa innahu yawmun la yumkin tadarukuhu wannan yinin na arfa ba zai yi fa a riske shi ba bi khilafi gairihi sabanin waninsa idan aka ce wata rana ce ah to alhamis wacan ba ta wuce ba wata ba za ta zo baga ta nan gaba alhamis ɗin da za ta zo ta nan gaba to ko da yake ta fado cikin ayyamu tashrik ko su ma suna da nasu falala ai ba da haka ba ta da wani bambanci da wata alhamis ɗin ta wuce ko akwai to amma ka ga arfa sai kuma baɗi fai yanzu to na garanti kake da shi baɗi yanzu za su zo kanana to ba za ka iya riskar ranar arfa ba da aka karke sakaci yi ne guda ne ba yi ne guda ne yi ne guda ka samu sa'adatul abadiyya dacewa ta dindindin ta har abada kuma a ciki sai kai asara ta dindindin Allah ya sauki an gane ku al-arba'un fa'ida ta 40 kana min du'a ibn umar fi hadha al-yawm na daga addu'ar abdullahi dan umar a wannan yini la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir allahumma hadina bil huda allah ka shirye da mu da shari'a wa zayyinna bit tuqa bit taqwa allah kai mana kulliya kai mana ado ka kawata mu da takawa wa fir lana fil akhirati wal ula allah ka gafarta mana karshe da farko a gane ku sun ma ya zo sautahu sannan sai ɗan sassautar da muryarsa wannan yana faɗa kowa yana ji to amma zai wannan kuma sai ɗan sassautar da muryarsa sun mai kule sai Allahumma inni as'aluka min fadlika wa ata'ika rizqan tayyiban mubaraka ya Allah ina roƙonka daga falalarka ka da kyautarka da baiwarka ka bani arziki mai daɗi mai albarka Allahumma naka amarta bid-du'a ya Allah kai kai umarni da addu'a wa qadaita ala nafsika bil-istijaba kuma ka hukunta wa kanka kace zaka karba wa anta la tukhlifu wa'daka kai kuma baka saba alƙawarinka wa la takzibu ahdaka kuma baka ƙarya alƙawarinka Allahumma ma ahbabta min khairin fahabbihu ilaina ya Allah duk abin da kake so na daga alkhairi mu ma ka sa mana sansa wa yassirhu lana kuma ka sauƙaƙa mana shi wa ma karihta min shay'in ya Allah duk abin da kake ki kake kyama fa karihu ilaina Allah ka sa mana kinsa da kyamarsa wajannibnahu ka nesanta mu gabaransa wala tanzi anna al-islam ba'da idha adaitana ya Allah kar ka kwace mana musulunci bayan ka ba mu shi imamu tabrani ruwato wannan hadisin a cikin addu'a hadisi mai lamba 878 kuma ibnu taymiya Allah ya ji kansa a cikin sharhul umda juzi na uku shafi na 509 ya ce wannan hadisin isnadinsa mai kyau ne a cikin almanasik alwahidatu wal arba'un fa'ida ta ɗaya. almuslimu alladhi yarju maghfirata rabbih ta'ala wa la yatka min an-niran musulmin da yake fatan rahmar Allah kuma yake neman yantuwa daga wata fi hadal yawmi a wannan ini ya harisu ala hifzi jawarihi anil muharramat ina kwadayi da kokarin kare gabansa gabaran saban Allah aikata haram wa yahdaru min ina taka tsantsan da tsoron zunuban da yake aikatawa wa yastaghfirullah wa yatubu wa ilai ina neman gafara Allah yana tuba gare shi wa azimu ala adami aud kuma yana kudure a zuciyarsa ba zai sake yin sabon Allah ba ma'an nadmi ala fa tare da haɗa wannan kuduri na ba zai sake yin sabo ba kuma yana yin nadama akan abin da ya gabata wa ja'alu hadha halahu kull ayyamis sana sai mayar da wannan din shine yanayinsa da halinsa tsawon rayuwa ta shekara gara gaba daya wa qad ruya fil hadisi ya zo a cikin hadisi inna hadha yawmun lallai wannan yini na arfa yini ne da man malaka fihi sam'ahu wa basarahu wa lisana wanda duk imallaki jinsa da ganinsa da harshen a cikin sa gofira da za a gafarta masa zanubansa imam ahmad bin hanbal ya rawaito wannan hadisi a cikin musnad hadisi mai lamba 1403 kuma imam al-munziri da ahmad shakir sun ce hadisin ingantacce ne ko da imamul albani ya ce mai rauni ne amma maganar su ta fi tasa ƙarshe as wal arba'un fa'ida ta da biyu, wuqufu bi arafata a'zama a'zamu arkanin hajj tsayuwa arfa ita ce rukuni mafi girma daga cikin rukunin hajji wa arafatu kulluha mawqifun kuma arfa gaba ɗaya wurin tsayuwa ne illa batna urana sai wani wuri da ake da shi batna urana fa fil ya zuwa a hadisi alhajju arafa ba wani abu ne aikin hajji ba face aikin arfa da haka wanda bai samu tafiya bai samu tsayawa arfa ba ba shi da aikin hajji imam guda da rawaito wannan hadisi a cikin musnad sunan hadisi mai lamba 1949 da imam tirmidhi a cikin sunan hadisi mai lamba 1889 kuma imam albani ya inganta shi الثالثة والأربعون فائدة أربعين لأكو يسير الحجاج باطل نوع شمس يوم التاسع من منن إلى عرفة باين هودو ورانات ديو رانتر قوتا على هذه ذات برمنا دو عرفة ليكفوا بها دم سطيع أنن ويلبون في طريقهم أو يكبرون ذات سنة كبر سنة تذبية كو سنة كبر بري كما كان يفعل ذلك أصحاب, رسول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه في حجة الوداع kamar yadda sahabbai suka aikata tare da manzo Allah su sallam a lokacin aikin hajjin bankwana an anas qala anas anas yace kana yulabbil mulabbi la yukaru alai masu yin talbiya suna yi ba wanda ya hana su wa yukabbiru al mukabbiru fala yukaru alai kuma za samu wani yana yin kabarbari Allahu akbar Allahu akbar ba wani ya hana shi hadisi imam al-bukhari hadisi mai lamba 970 da imam muslim hadisi mai lamba 2285 الرابعة والأربعون فائدة أربعين لهدو يبتدئ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم, يوم من زوال الشمس يوم عرفة أنا فار لوقة حلت أيوة عرفة أنا فار بين زوال والنرانتين أنغانيكو ويمتد إلى طلوع الفجر يوم النهر كما لوقة نحر الفجر كتوب توقف به صلى الأصبح أنغانيكو إن دي متن يا تسعي أو نينكي ندرم في أسام عرفة الخامسة والأربعون فائدة أربعين لبير فمن طلع عليه الفجر يوم النحر ولم يكف بعرفة فقد فاته الحج وأن الدك الفجر يكي تورانر سلة بيزي عرفة به تو حجي ياكوب الشمسة ومن وقف أدنى وقفة في هذا الوقت وأن كو يسعي كو ميك أنكنت اللوكة دي يسعي أكان عرفة أو أكان وأن اللوكة دقاء لوكة دي حلتها يا زهر يوم زوا gobe ketowar alfijar to ya faqad adraka al-hajja in ya tsaya kan arfa a tsakanin wannan lokacin to ya riski aikin haji as-sadisatu wal-arba'un fa'ida ta 46 man waqafa bi arafata naharan wanda ya tsaya a arfa tun da rana wajaba alaihi al-baqa'u ila ghurubi shams to wajibi ne fa ya tsaya har rana ta fadi an gane ku li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Waƙafa ilal gurub saboda annabi zai tashi tsayuwa da ya tsaya tun da ya tsaya sai da rana ta faɗi wa kuma annabi da ya haka ya ce yace li ta'khudhu manasikakum dan ku koyi aikin hajjin ku a wurina kamar yadda Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba 2297 wa li anna dafa min ta qabla gurubin shamsi min a'mal al-jahiliyya kuma saboda gangarwa daga arfa gabanin faduwar rana yana daga aikin mutanen jahiliya allati ja al-islamu bi mukhalafatiha wannan musulunci zo dan ya saba musu an gane ku saboda haka kar ka tsaya a irin wannan lokacin na garjin rana akwai wasu damuwar su shine su maza abin nan a in ka je masallacin namira akai sallah azhar da lasar yau to in kana da dabara sai ka je sai kai wanka sai ka nemi wuri kai kwanciyarka an gane ku sai rana ta yi sanyi yunwa ta tashe ka to sai ka tafi ga abincin nan zana ta raba akan hanya kana karba ka ci ka ci wannan ka ci wancan <clears throat> abinda za ka shiga da shi harfa ka shiga da shi a cikin arfan ma ana tana ta rabawa da haka in ka ci ka bar abin da ka ci anan. to sai ka je sai ka tsaya kuma ba ce aka yi ka je sai ka tsaya kan ba in ka sabu kan gaji sai ka yi zaman ka an gane a cikin harfan ban ka je akwai hemomi sai ka kwanciyar ka kai bacci an gane ku kada musulunci duk wanda kaga ya sha wahalar musulunci shi ya wahalar da kanshi an gane amma musulunci duk duniya ba za ka samu addini mai irin irinsa an gane al-sabi'atu wal arba'un haka ne fa'ida ta 47 man waqafa naharan wa dafa'a qabla al-ghurubi fa alayhi damun wanda ya tsaya tun da rana sai ya gaji saboda haka sai ya gangaro ya tafi sa gabanin rana ta fadi wajibi ne sai ya yanka lakin launin biha lil mukhalafatin lati waqa fiha sai dai da ya fito sai aka faɗakar da shi fa'ada ila arafa sai koma zuwa arafa walau qabla tulu'i al-fajr koda ko gabanin al-fajr yake to ne fa laysa alaihi shay babu komai a sa mana yayi wani abu ne ya saba sai aka masa wa'azi sai ya koma to shikenan shi wannan ba shi da matsala asamin su al-arba'un faida ta 48 man waqafa laylan faqat wanda ya tsaya da daddare kawai bi allam yati ila arafa illa ba'da ghurubi shams bai zo arfa ba sai bayan rana ta fadi fa innahu yujzi'uhu wa la dama wannan tsayawar da ita isar masa babu yanka akan التاسعة والأربعون فائدة أربعين ترى يسن للحجاج أن يصلوا مع الإمام صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم أن سنن تاقع الهزي أيوه su yi sallar azahar da la'asar tare da liman jami takdim wato za a janyo la'asar baya a yi ta lokacin azahar, kama fa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam kama yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya aikata wa illa in ko ba haka ba fa yu'adhdhinu lahum ahaduhum wa yusalluna fi khiyamihim to ɗayan su sai musu kiran sallah kuma su sallah a khaimomin an gane ku الخمسون فائدة خمسون يستحب للحاج الانشغال في عرفات بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن an so ga alhazai su shagaltu a arfa da zikir Allah da addu'a da karatun alkurani wa ya ta'akadu lishihadu kuma zai fi son ya karfafa addu'a li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar du'a'i du'a'u mafificiyar addu'a ita ce addu'a da aka yi a ranar arfa da aka an je ba yi ta zikiri amma dai abin da aka fi so shine sai ta addu'a hadisi imam tirmidhi hadisi mai lamba 3585 wanda imam al-albani ya kyautata shi da aka kana da wanda zaka ce addu'a ka gaya masa yi maka addu'a yi mana addu'a yi wa ƙasa addu'a yi wa musulunci addu'a a matakin duniya da yawa muna faɗa musulunci yana fuskantar ƙalubale a matakin duniya kuma ba shi da wani gata bayan Allah yi mu ko ko daga mu sai Allah waye gatan musulunci an fahimta to ai dan Allah shi ne gatansa shi yasa kaga an ci karimin an yi muguntar an tade an harde an kutun gwila an yi tsiya an yi tsiya ta ku ba abin da bai ba amma har yanzu musuluncin ne eh wai wata an je wata rana wannan tafiyar da muka yi sai ake posting mun samu mutum ɗari biyu da tamanin da shida da suka musulunta sai ta ce wallahi ƙarya ne <laughs> an gane ko wai wallahi ƙarya ne ya ta ga sai su je su kwana ɗari mun samu mutum ɗaya ba su gina coci suna jiran a karɓa a shiga amma ga sanan kango an fahimta sai ga waɗanda suka zo bayan ba komai yanzu da suka musulunta muna kasa mai gina musu masallatai a zami ko an gaya muku kwaya yana karkaɗe ka kamar jangwala gwada an fahimta mu namun mu daga mun yi namu aiki mun yi kwaba mai ba amma ko ta addu'a muna na muna yi da Allah ku taya mai yinta musamman yau Allah muna roƙonka a wannan aiki kai mana kaya za ku bauta ta ku eh ku taya mu da Allah Eh, kudin ba sai an gaya muku ba sai dai ku ga ana yi insha Allah ko to wai a wannan abin ko wani kuma wani zargi yake ma wai hanya ce ta cin kudi <laughs> ko ba ku bi na bashi rantsuwa wallahi tafiya da muka yi da bashi muka dawo da bashi muka dawo amma wani kuma ya dauka wai wai hanya ce wai ta cin kudi to ko za ka ci kuɗi sai ka kai kanka halaka yanzu wannan hanyar da ka je aka kame ka aka ringa cinikinka kamar kaza ko ok da yake yanzu lokacin sallah ne mace kamar ragon sallah ana taya ana albarka sai a kan kudin da ba su kai su ba kai ka tafi tsakani da Allah wannan is it make sense a hankalce wannan hankali zai dada wannan ko ku a'a san duniyar mu ya kai mu saka zayo ma cikin hatsari saboda kawai muna so ku ba mu kuɗi Allah ya sauwaƙi ka zauna da zuciya mai kyau ita ce riba ka a rayuwa amma abin da mutane suka kasa ganiya akwai fa waɗanda da suna taimaka fa suka janye hannun suka daina yi to an daina yi ne ana yi ko ba a yi ana yi su ne amfani kajin da muka je malam hamza hamza ibrahim dan gida ɗan tamu sai sallar juma'a yi hudba a masallacin sahaba a nan zanga a zuru a cikin hudbar suke ca jama'a yanzu kuna garin nan sai mun taso daga kano mun zo sannan ku fita wazi ga wannan alheri mu daga zuwan mu yanzu mun samu mutum fiye da ɗari biyar amma ko kuna nan sai a shekara ba ku fita kun je kun yi da'awa ba sai mun zo har su ringa magiya dan Allah a zo a zo suna so a musulunta ko za su gaya ku gaya mana ku ne kuke yi malam i hudu ba i caji i caji ba mu taho ba sai da suka farfado da kwamitinsu wallahi ɗaya daga cikin yan kwamitin ni yake gayawa amma ya faɗa ma a wajen wani taro da suka yi Ice ku jama'a yanzu tsakani da Allah ba za ni tunanin abin nan lallai a kona ba cikin sa ba Ice ga shi da kansa ya sai mota saboda da'awa Ice tana nan aje ta yanzu iska ta mata sace yi sun lalace saboda suna zargin shi ma rabi jagoran kujer wanda muke sofa a gansa wai kuɗi yake ci ya mai da harkar da'awa neman duniya ba kuma wani abu ne an gina makaranta an gina masallaci ba su sanya aka yi ba kawai wannan sai hasada ta ne ta shiga ai kudinsu ne kawai da yake hada yake gina kanshi to wallahi makarantar babu wani mutum ɗaya ɗan cikin garin zuru wanda yake zuwa ina biyan kuɗi saboda ya karatu duk 'ya'yan musulmai wanda suka musulunta ne idan mutane suka musulunta sai ɗebo su ya kawo su nan ne cinsu nan ne shansu nan ne kwanansu komai a nan suke yi su sunan ku tambayar sun je sun gani ya fara da mutum talatin ita fi mutum saba'in yanzu ko zuwan nan da muka yi ko yanzu akwai mutum tamanin suna nan za a kawo su to ne shi sai yake faɗa ce jama'a mun cire hannun mu fa mun kyale shi amma fa abin da nasa fa gaba yake yi <laughs> da Allah wannan karatu ne ko ba karatu bane ah sun cire hannun su kowa ya janye tsakanin su da shi kawai su zo masallacin su yi sallah an gina masallacin ana ta sanya za a yi za a yi imin magana na ce Allah zai taimake ka na ce ka kyale kowa ka kama Allah daga nan na samu masa mutumin da ya je masa tayar na samu wanda ya je sa masa katak na samu wanda ya je masa eh, solar standard standard solar Allah ya tabbace shi ko bai tabbace shi jama'a mu rike Allah ka sa hannu za a yi ba ka sa hannu ba ma za a yi to amma dai babban abin da yake nan shine ka ringa suna akwai zuwa kiyama akwai zuwa kiyama ko babu gara gara wanda fa da yi tunanin abin ya binne abin a zuce shi amma waɗanda suke faɗa har suna hana waɗansu su yi ko kaga sun ya zama manna'in bil khair mu'tadin Allah ya sauke to dai mu yi kanmu mu yi taka mu yi kanmu fada Allah ya ba mu iko al fa'ida ta 50 uh, okay ita muka yi ko al-wa'idatu al hamsun fa'ida ta Yau yawm arafata yawm al-maghfirati wal-'itq min an ranar arfa rana ce ta gafara da yanci daga wuta fafil hadis ya zo a cikin hadisi ma min yawmin aksara min an yu'tika Allah fihi 'abdan min an-nar min yawmi arfa babu wani ne da Allah ya yanta bayi daga wuta fiye da ranar arfa wa innahu layadnu yadda lamari yake Allah yakan kusanto summa yubahi bihimul mala'ika sai Allah ya fahari da mutanen da suke tsaya arfa ga mala'iku fa yaqul sai sai ma arada haula me waɗannan suke so hadisi imam muslim hadisi mai lamba 348 wa qawluhu subhanahu li malaikatihi wa huwa a'lamu da Allah yace da malaikunsa mai tsarki bayan ya fi sani ma arada haula me waɗannan suke nema ai ayyu shay'in arada haula wani abu waɗannan suka zo suna nema haythu taraku ahlahum wa awtanahum tunda suka baro iyalansu da kasashensu wa sarafu amwalahum suka kashe dukiyoyinsu miliyan bakwai da ko dan najeriya ya cire naira miliyan bakwai da wani abu ya tafi aikin hajji wani kuma ma ita ke na yanke da ita saboda ya fahimci sakon musulunci ko? ai muta <laughs> eh an sai ce to ai akwai ci akwai sha akwai kaza aikin hajjin kai sau daya rayuwarka ka gama shi da shi shi za ka gama shi da sha yaushe za ka gama sai za ka zo kana ta bauta ciki saboda kana tunanin ci da sha ya hana ka bautar Allah to ai ai rayuwar ce in ba in ba ka da wata madogara wata madafa sai ka je kai wa Allah ibada shi kuma sai zarta da kai wallahi jama'a akwai sirri a cikin bin Allah wallahi barin ba ku wani gajeren takadiri na san wani mutum wallahi wallahi wallahi ya zai shiga gidansa ba shi da naira goma ya yi tunanin iroƙiwa ne ya yi tunanin ce akwai Allah ishe Allah yana kuma karku ɗauka fa sahabi ne ta yi tunanin ce ma na san shi kun san dai ba sahabi ba ne kuma yanzu yana nan a rayu. yanzu haka ma yana jin wannan magana da nake yi kuma wallahi gidansa akwai iyali da za su ci abinci a ƙarƙashinsa da safe sun kai mutum ashirin ya ce akwai Allah ya tafi gida aka kira shi a waya wani da bai taɓa tunanin zai taimake shi ba Allah shi ya turo ya taimake shi akwai Allah ko ba Allah ba ka taɓa yi wa Allah kuma sai shi ya taɓa da kai ba ba ba wanda ya taba kwankwasa wa Allah kofa sai Allah ya dada sa sakata dama abu da take an gane irin taba wannan kake haka ka san kofa iri biye ce ko akwai wanda an rufo ta ko zaka kwankwasa a haka akwai wanda dama wangala take zaka dan tsaya ne daga haka dan karka gano musu cikin gida kai haka ka kwankwasa haka kofofi suke ko to kofar Allah a wangala take sai ka tsaya daga haka kwankwasa cewa yake da kai shugo ba mu ne maka zaye ba zama sai ga mutane aka koro sai mutum kansa ya kulli to ai to wai tsaya wannan da suke hannun waye baka eh waye baka in noma kai ka samu yanzu aka makocinka yanzu aka gonar ma guda ɗaya ce kuka gada kai da ta rashi da tasa kai ka samu shi bai samu ba ta yi kai ka san ba kai shi ba rabu kowa ba shi yake ba kansa ba yake ba ba to ba wancan ko yace ko baka iya kyauta baka ba mai baka to jama'a mu daina wa Allah ruwa to wallahi matan nan fafur tace ƙarya ne ba ta yadda ba suke ta bugawa shi ku kyale ta da aka zo ana wata musulunta gari guda ana ta kalmar shahada sai muka ce ku postin ta gani sai ta ce set of ne wai hada baki aka yi an gane ku Allah ya ka ganar da mu an gane ku wa amwalahum wa tabu wa ta'abu abdanahum suka gaji sarda jikin su me ya kawo su ai ma aradu illa al mafirata war ridha wato ba abin da suke nema sai gafara Allah da yaddarsa wal qurba wal itika min an-niran da samun kusanci zuwa ga Allah da intuwa daga wuta wa man jaa hadha al-bab la yakhsharad wanda duk ya a kofar Allah to baya jin tsoron cewa Allah zai kore shi faka annal ma'ana kamar dai abinda Allah yake so ya ce ma arada haula'i fa huwa hasilul lahum abinda suke so din sun samu wa darajatuhum ala qadri a'malihim wa niyyatihim kuma darajarsu a wuri na ayyukansu da kuma niyoyinsu mirqatul mafatih juz'i na biyar shafi na 108 1800 الثانية والخمسون فائدة همسن دبيو جاء في حديث آخر wani hadisi حديثي إن الله يباهي بأهل عرفات mala'ikata أهل sama Allah ina alfahari da mutanen arfa ga mala'ikun da suke sama, fa ya ƙulu sai ce, "Unzuru ila ibadi ha'ula, ku kalli bayin nan nawa, ja'uni shu'usan gobra sun zo min kansu ciɗin-ciɗin ƙafafunsu ainihin da datti da ƙura." Da yace shusan "Shu'usan mutagayyirin wa sha'ar wal malabis, da yace shu'usan wato sun zo jikinsu ya sauya kan gashin kansu ya canza kayansu ma sun canza ka je ka tare da mutane arfa kowa da gyauto da ni da mayaki kowa ya yi kwarjalle ya kuma ne ya yafa gyauto kowa da gwamna da sarki da shugaban ƙasa na ina ko duk wanda ya je duk kala iri ɗaya ce ba bambanci gobran a tasaddukul gubar a iltisakal gubaru ya a zai jismihim shi nan saboda taku kura ko ina ta taba su an gane dan dan aka je arfa akwai wurin da mota bata shi ba daga nan dole ne mota ta tsaya ba za ta wuce ba an gane ku akwai motoci da aka yi exception nasu ana ba su dama akwai hanyar da suke shiga ma kowaye kai baka yi saka shiga arba da mota ba in ka zo nan za ka tsaya mota ta gama daga nan sai dai ka taka da kafa salasun hamsun fa'ida ta 53 qala al ulama malamai suka ce mubahatullahi ta'ala mala'ikata bi ha'ula'il hujjat da Allah ike alfahari ga mala'iku da waɗannan masakin hajjin ya dullu ala annahum maghfurun lahum wannan yana nuna an gafarta musu لأنه لا يباهي بأهل الخطايا لا يباهى بأهل لا يباهي الخطايا والذنوب Allah ba zai yi alfahari da ma'abota kurakure da zunubai ba illa min ba'di at-taubati wal gufran, sai bayan ya ya karbi tubansu, ya gafarta musu haka yanzu a cikin littafin at-tamhid na ibn Abdulbar, bar na farko shafi na 120 الرابعة والخمسون فائدة خمسين لو ترانا عرفة يوم عرفة يوم عيد لأهل الموقف رانا ranar رانا بإيدي شيقة ولا نسكيت يا arfa. Bahuwa huwa yawmu ratin wa rana ce ta gafara da yanci daga wuta wani za da haka fala yusahabu lil ya siyamuhu ba a so alhaji ya azumin rana arfa takuyatan lahu ala dhikr wa du'a dan ya samu kwari wajen ambatan Allah da addu'a waqti da an bin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma saboda koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa fil hadith ya zo a cikin hadisi yawmu arafata wa yawmun nahri ranar arfa da ranar sallah wa ayyamu tashrik da kwanaki uku na yanka da tafe nama na bayan sallah iduna ahlul ahlul islam kwanakinmu ne na idi mu musulmi wa hiya ayyamu aklin wa shurb waɗannan kwanakin kwanaki ne na ci da sha inji manzo Allah sallallahu alaihi hadisin imam abu daud hadisi mai lamba 2419 da imam tirmidhi hadisi mai lamba 773 kuma hadisi ne ingantacce an gane wannan na ranar arfa da waɗannan kwanaki guda uku da ranar sallah da kwanaki guda uku da manzo Allah ya faɗa wannan ga waɗanda suke makka wanda suka je aikin hajji an fahimta amma mu za mu yi azumi ranar arfa kawai an gane ku ko za mu yi azumin arfa ayyamu tashrik su ma ba za a azumce su ba waɗannan mu ma ba za mu azumce su ba wanda za mu iya saba musu a ciki na ranar arfa ne kawai amma haramun ne mutum ya azumi gobe banda rikon baki da ake zuwa masallacin idi a dawo haramun ne mutum ya azumi kwana uku bayan sallah wannan haramun ne alhamisul hamsin fa'ida ta hamsin da biyar wa akhiran a ƙarshe man fatahu hufi hadha al'amil qiyama bi arafa wanda bai samu damar tsayuwa a arfa ba a bala falam yaqum lillahi bi haqqihi alladhi arafa to bai tsayu ga Allah da haƙƙinsa da ya sani ba man ajaza anil mabiti bi muzdalifa wanda ya kasa kwana a muzdalifa falyabit azmuhu ala ta'ati llahi wa qad qarrabahu wa azlafahu to in kwana da niyyar samun kusanci zuwa ga Allah tunda Allah ya kusanto da shi ya guso da shi an gane wato ita muzdalifa ya da zango ake saboda a huta an gane kafin a koma mina a ci gaba da aikin ibadu to kwana a muzalifa din wajibi ne to za ta iya yi wa ka makara akan hanya dalilin gosulo a wata shekara ni dama ni na je maka bana tafiya bana tafiya ko dawa a abin hawa da kafa nake tafiya ta da kafa nake dawa an fahimta to wata shekara sai aka hada da waɗansu aka bani amana kuma mata ne ko to kaga yanzu hawa mota ya ne ya kama to a kan hanya jama'a muka magarin muka isha ba mu zo musdalifa ba sai karfe takwas na safe an fahimta to kaga da ba mu zo mun kwana ba tun zuciyarmu zai ta tafi ina taimata ta tafi musdalifa ko da muna nan to amma muna ina muna musdalifa mu je mu kwana to haka ya kamata mutane su ringa yi kada mutum ya zauna ba shi da abin nan Mallami lam yumkinuhu alqiyamu bi arja'il khayf wanda bai samu tsayuwa a sassan haif ba falyaqum lillahi bi haƙƙin raja'i wal khawf to ya tsayu ga Allah tsayuwa ta gaskiya ina mai kwaɗayin rahmar Allah yana kuma tsoron azabar Allah mu da ba mu je ba kenan an gane ko da ba je arfa ba to ya to irin abin da su suke yi mu ma mu shi na yawan ambatan Allah da neman gafara da neman aljanna da addu'a da kiran Allah an fahimta mitai sannan in ba mu samu kwana a muzdalifa ba to da Allah ya kawo mu wannan rana ko ta manufa da yake nufi da mu da ya bar mu anan to mu kusance shi da ayyuka na kwarai haka nan wanda bai samu tsayuwa a arja na alhaif ba mina to zaman to ya tsaya ga Allah subhanahu wataala ainihin wato da zuciya mai kyau mallam lam yaqdir ala nahri hadihi bi wanda bai samu ikon yanka hadayarsa ba a mina falyazbaha falyazbah hawahu huna to yanka abinda Allah ya bashi anan wa qad balagal muna sai zamanto bukatarsa ta tariya Mallam lam yasin ila albayti li'annahu minhu ba'id wanda bai samu damar zuwa ɗakin Allah Ka'aba saboda ya nisa gare shi ba falyafsid rabbal baiti sai faci ubangijin ɗakin fa Nahu aqrabu ilaman da ahu wa rajahu min hablil wari shi Allah ya fi kusanci zuwa ga wanda yake roƙonsa fiye da igiyar da ta ratsa kowace jijiya wadda take wayarin a jikinsa an gane ku Allah ya fi kusanci zuwa gare ka fiye da spinal cord naka to da haka in baka samu zuwa ɗakin Ka'aba ba ka sada zumunci mai kyau ka kulla alaka mai kyau tsakaninka da ubangijin ɗakin Allah ya ba mu iko haka izu a cikin lataiful ma'arif shafi na 782 nas'alullaha ta'ala an yaj'alana min al-maqbulin muna roƙon Allah ya sanya mu cikin waɗanda ya karba ayyukansu. wa an yashmalana bi maghfirati wa rahmati kuma ya game mu da gafararsa da rahmarsa wa yaj'alana min usqaihi min an-nar ya sanya mu daga cikin waɗanda ya kyantawa daga wuta walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai to waɗannan wannan ainihin shine ƙarshen wannan kutayib ina roƙon Allah ya amsa mana abin da muka yi a ba mu lada inda muka kudu kuma ya yafe mana abin da muka ji na aiki ba mu ikon aiki na nisanta kuma ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai ina yi mana fatan mu yi ne lafiya mu yi idi lafiya mu ga kwanakin sallah lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala yi mana jagora ya dora ma kan daidai wa sallallahu wa sallim wa jid wa barik wa akrim an'im ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله